A gundumar gaya keɓaɓɓun gandun daji uku gare mu akwai na goro basuga na fogaberi da na hilin giginya na bana. To dukan wa'annan albarkatun gandun dajin na fuskantar matsin al'umma musamman ma akwai al'amura biyu da ke wakana. Akwai yanayin datse-datse akwai na sauyin yanayi. Hakan ya sa ana ganin matsi mai babban nau'i kan wa'annan albarkatun. Bisa sarar itacen da ake musamman ma a keɓaɓɓen gandun dajin goro basuga wani lokacin ma mun fuskanci wani al'amari na rashin jituwa da al'ummomin don mun ga abkawar tana kamari muka ga ya kamata mu girka wani tsarin kulawa na sassauta wannan al'amari na sha faɗawa al'ummomin gaya an basu bar abkawa wa'annan albarkatun ba na karkarar to za su kasance cikin yanayin da wasu karkarun ke fuskanta na karamcin abinci in suka ci gaba to wannan zai zo musu don ana maganar zubar ruwa idan babu wa'annan albarkatun to za a samu karamcin ruwan damanar kenan za a kasance kudiyomin ga yanayin karamcin abinci ma'aikatar ku na baiwa wasu jama'a izinin saran itatuwa ya kuke bayyana haka ganin cewa wannan ma na haddasa kashewar itatuwa bisa ka'ida izinin da ake badawa domin a yi amfani ne da itacen dafuwa amma da muka zo gundumar sai muke ganin bisa tituna mutane na ta jirgi itace tamkar kasuwar sai da ice to daga bayan nan muka ga ya waje ba mu daina badawar wannan izini saboda ban ma amintar girkin fuskar kasuwar itace Wani hali ake ciki game da wutar daji a nan gundumar gaya aka lalacewar gandun daji. A wani lokacin mun fuskanci gobarar daji musamman ma bayan an kare noman gonakai gobarar daji da ake haddasawa da gangan da ke zuwa har bakin kwalta an na ɗauka bana halin gobara goma sha biyar kai in ce ma ishirin muka ƙididdige fiye da eka ɗari hudu gobarar daji ta laƙumi kenan dukkan wa'annan keɓaɓɓun gandunan daji ya wajaba mu tsara wayar da kan al'ummar mu ba ta labari dangance da yanayin tafiyar da ake so muna tunanin za su fahimce mu domin ko al'amarin taɓarɓarewar yanayin ya yi ƙamari sosai sosai you